Mabiya addinin Kirista a duk faɗin duniya sun keɓe ranar takwas ga watan Mayu kowace shekara a matsayin ranar tunawa da uwaye. Sai da wannan ranar ya biyo bayan matsayin da taron mata Kiristoci suka ɗauka bayan yakin duniya na biyu domin hana sake barkewar yaki da ya haddasa asarar rayuka wadda shine mafi yawa a tarihin bin Adama. Na halarci sujada ta musamman domin ranar uwaye a majami'ar First Baptist da ke Jimeta a jihar Adamawa inda Reverend Ibrahim Audu Kukui ya gabata. gabatar da huduba mai taken mace mai daukar ɗawainiya ga yadda hirar tamu ta kasance jim kadan bayar sujadar da limamin. Wannan rana tana da muhimmanci musamman a dare na Baptist domin rana ce wanda mata suka zauna bayan yakin duniya suka zauna suka hada kansu domin su doki mataki da za su ga an hana sake aukon yaki to wannan eh, hali na kulawa na mata hali na juyayi domin ganin irin azaba na abinda yaki ya kawo ya sa yau mu a matsayin mu na dare ka muna martaba mata domin tuna da wannan hali so ranar na yana da muhimmanci sosai domin yana tuna mana irin kauna da mata suka yi da kuma yunkuri da suka yi domin su hana ci gaba da yaki a duniya baki bayan ga wayannan kuma ba akwai wasu shirye-shirye da kuke yi kamar na a baiwa mata ko 'yan mata da mazaje shawarwari a wannan mako kuma eh, kwarai a mako irin wannan mazaje sukan shirya kyaututtuka ga yansu domin su nuna godiya ga Allah su bili da su sun zama albarka ne haka ma sukan shirya kyautai ga iyaye mata yara suna ba da kyautai ga iyaye mata domin su gode wa Allah saboda rayuwarsu sannan kuma akwai koyosoyi daban-daban da akan koyi akan yi domin a tabbatar wa mata su san cewa su albarka ne ga ƙasa albarka ne kuma wanda ubangiji ya bayar domin haka ana shirya zuciya su sani su yi zama kowace mace ta yi fahariya ta sani cewa ita albarka ne daga wurin ubangiji mabiya addinin kirista sun yi amfani da wannan ranar a majami'ar first baptist da ke jimeta domin yin musayar kyaututtuka tsakanin ma'aurata Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.